أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون كوكوا suna jin cewa azabar mu ba za ta iya zo musu da hantsi a lokacin da suke gafale sun shagala da neman duniyarsu ba